Hoto na sha ɗaya Ayuba cikin azaba Shaiɗan ya ga Ayuba har yanzu yana ɗaukaka Allah, saboda haka ya ce, Ma idan ka taɓa jikinsa da cuta, zai la'ance ka. Allah ya yarda ma Shaiɗan ya gwada Ayuba kuma. Shaiɗan kuwa ya taɓa Ayuba da miyagun marorai ga dukan jikinsa, ayuba ya fita waje ya goge jikinsa da kasko kuma ya zauna cikin toka sai matarsa ta ce masa don mi baka la'antar da allah ka mutu ayuba ya amsa mata ya ce kina zance irin naku na mata mun karɓi alheri daga hannun allah ba za mu karɓi masiha ba abokan ayuba su uku suka zo suna yi masa zance cikin kwanaki masu yawa suna ƙoƙari su tone dalilin da ayuba na shan wahala haka suna tsammani ayuba yana ɓoye mugunta saboda haka ne allah ke hukumtar da ayuba kenan amma ayuba ya sani bai yi wani laifi ba sa'an nan Allah da kansa ya zo ya yi magana da su, Allah ya nuna masu shi kaɗai ke da sanin komi da komi, ba su fahimci al'amuran Allah mai ban mamaki ba, Allah kaɗai ya iya zaɓen mana alheri ko mugunta, shi kaɗai ya san abin da ya fi mana kyau.